haka studio kalangu kuke saurare kuma lokaci ne na kamuku da labaru da farko ga muhimman kanun nasu. Kwamitin addinin Musulunci na ƙasa ya da ranar sallar layya. Kotu ta bayyana sakamakon shari'ar Abdu Dan Naito. Muna tare kuma da rahoto na musamman inda a yau zan mai da hankali kan makamashi mai tsafta. To madalla yanzu ga labarin naku bi da bi. Laida Alkifir ko kuma sallar layya an tsaida bikinta a ranar Asabar biyu ga watan Satumba na shekara ta dubu da goma sha bakwai mai zuwa a dukan faɗin ƙasar Nijar. Kwamitin tafiyar da addinin Musulunci ne ya yi wannan sanarwa a ranar jiya da yamma. Wace hanya ce ake bi domin tsaida wannan muhimmiyar rana ta Musulunci? Bari mu saurari amsa daga Abubakar Saidu Ture, Sektar Janar na Ƙungiyar Addinin Musulunci ta ƙasa a cikin rahoton Musa Hassan. Euh, de tabaski Dangance da sallar layya kowace ƙasa tana tsayar da ranar sallah ne ya danganta da ganin wata. Don haka kwamitin mashawarta na addinin musulunci sun bayar da sanarwar cewa a jiya ne aka ga wata a Nijar, a yayin da ƙasar Saudi Arabia suka ga wata kafin mu. Don haka suka tsayar da ranar tsayuwar Arfa ranar Alhamis, kenan ranar Juma'a za su yi sallah. Mu kuma za mu yi sallah ne ranar Asabar. saboda idan kuka lissafa ranar da muka ga wata Asabar ne goma ga wata, saboda idan kuka lissafa ranar da muka ga wata to Asabar ne goma ga wata inda ranar ne ya kamata mu yi sallar layya, saboda idan aka lissafa ranar Juma'a tara ne ga wata, kenan goma ga wata ranar Asabar ne. Min fafutukan nan kuma kordonatan kungiyar kudaye a jihar Maraɗi Abdu Dan Neto da ke gidan yari yau fiye da wata guda ya fito daga gidan yari a safiyar yau bayan da kotun shari'a ta Maraɗi ta wanke shi. Sakamakon da aka fitar yau ya biyo bayan sakamakon shari'u na wasu batutuwa biyu da aka yi shari'a kansu a ranar goma ga watan Agustan da ya gabata. shi dai dan naito ya bayyana ga gaban alkali domin amsa zarge-zargen da ake masa kan wata takardar kara da gwamna da kuma magajin garin tawa da kuma magajin garin maradi suka aje a cewar lauyan nasa metar ibrahim umaru gaskiya ce ta yi aikinta kamar yadda ya bayyana a cikin rahoton muhammad mamman cikin dosiye biyu duka da an kawo shi an yi zargin shi dosiye guda gwamnan jiha da mayar jiratawa su ne sun kawo kara saboda sun ce abu neto ya je yana gai cikin gari an ba su kudi saboda eh, university a a mata dosiye na biyu shine president du conseil de ville na maradi da shi da wani ajan nashi sun kai karan abdu sun ce abdu ya yi musu wulakanci yau rana ta hito juju ya je ya diba ya yi nazari ya gani duka abin da ake tunguma da abdu da nato da shi ko guda bai zama gaskiya ba juju ya ce ya sake shi don kai daga yau abdu da nato zai ta gidan shi ya gani iyalin shi kuma ya ci gaba da ɗigayi abin da duka wanda ya gani ba na gaskiya ba wanda hukuma ta yi ƙuri'u goma sha biyu na amincewa kana ƙuri'u biyar na ƙin amincewa wannan shine sakamakon zaɓe da ya biyo bayan wata ya ƙin yarda ta ranar goma sha takwas ga watan Agusta da ya gabata kan magajin garin Caduwa Saidu Yahaya. Masu ba da shawara guda bakwai suka aje wannan takarda ƙin yarda a cikin masu ba da shawara guda goma sha bakwai da gundumar take kunshe da su. ba su tattara adadin da ya kamata ba domin su fitar da wannan magajin gari. A cewar Saidu Yahaya wannan takardar kin yarda ta musamman ta caduwa ta bayyana mummunan matsalolin da demokradiyya take tattare da su. Ga dai magajin garin ta wayar tarho tare da Muhammad Mamman. kwansaye goma sha biyu ne suka so a sabke ni aka samu kuma guda biyar wa'anda ba su yarda ba to akan ka'ida ba a samu kashi uku din nan ba cikin hudu wa'anda za su sawa in sabka don haka motion ba ta yi fase ba eh, abin da ya sa ka ga an kai ga kwansaye goma sha biyu ya danganci daga makudan kudin da aka sa kuma ba su cimma guri ba ni sai in ce alhamdulillah na yi ma Allah godiya da wa'anda suka rike fiyaucin su da mutuncin su kuma ba su yarda a tozarta kwamin din su ba darasin da za a ɗauka shine gaskiya demokrasin mu tana da rauni kwarai idan ya kasance ba matsalolin kwamin ba ne za a sawa gaba ko matsalolin da'ira a sa gaba dan a hukunta jagora ko a'a wani ne za a hitarwa daga wani wuri daga wani gefe ya zo ya ba da kuɗi ya ce kawai a mana kaza Bayan ruwan sama da aka samu kamar da bakin kwarya a jihar Walam suka janyo barna mai tarin yawa wasu gundumomin ma da dama ne suka shamu wannan matsala. Misalin gundumar karkara ta Tonditin da ruwan sama suka kusan rabata da Walam. Bari mu saurari Almu Hassan magajin garin Tonditin da Umar Hamma ya tuntuɓa ta wayar tarho. Kun san hanyar Mangaize ita ce cibiyar tattalin arzikin gundumar Tondi Kiwindi. Ta wannan hanyar ne jama'a yankin suke kai cimaka da sayo dabbobi a kasuwar ta Mangaize. Sai gashi wannan hanyar ta katse, kuma yau ne kasuwar Mangaize. Jama'a suna fuskantar matsaloli. Sai dai mu matsu a yi sauri a gyara muna wannan hanya, saboda daga walam wannan hanyar ta katse ba iya biyarta. Abin da ke nuna cewa kuwa jama'ar gunduma Tondi Kiwindi suna cikin matsaloli. Wannan hanyar ta kanta ne jama'an tsaro suke bi domin kai ɗauki. Euh, Wani zaman taron tutubar juna tsakanin masu ruwa da tsaki a fannin karatun boko na jihar Buza ya gudanar a farkon wannan mako. Makasudin wannan haduwa shine na yin bitar maganar tura ɗaya mata makaranta a cikin wannan jiha. Buza dai ta samu adadi da bai taka kara karya ba a bangaren sanya ɗaya mata makaranta a dukan faɗin yankin tawa. a cewar malam madan isa usaina da ke kula da sanya ɗaya mata a makaranta a cibiyar ddap ta buza ga dai ƙarin bayaninta Le département de Buza. Yankin departement ɗin Buza tana daga cikin yankin da saka yara mata makaranta yana da karanci dangance da wannan yanayi hukumomi sun ɗauki alkawura tare da abokanin hulɗa na dafawa makarantu domin a ƙara samun yawan yara mata da ake sakawa makarantun boko inda a cikin yankin mu yara 'yan mata dubu bakwai da 'yan kane suka samu damar shiga makarantun boko kwatankwacin kashi talatin da hudu da hudu cikin A gaskiya muna son wannan adadin ya kara tare da wannan gangamin faɗakarwa da muke yi. Sai dai adadin yawan yara mata da ake sakawa boko ya ja baya. A cikin wata sanarwar da suka fitar a yau da safe kungiyar kwadago ta CNT ta bayyana ra'ayinta game da jarabar tantance kwararrun malaman kwantaragi da gwamnati ta shirya a ranakun 15 da 16 ga watan Yulin da ya wuce. Ƙungiyar ƙwadago ta CNT ta yi Allah wadai da abin da take faɗi bita da kuli na magabata da ya saba ma dokoki. Lauli Isufu na kungiyar CNT ya ba da karin haske a cikin rahoton Alamin Washar. muka ce ba mu yarda ba ko gobe ba mu yarda da wannan tantancewa da ministar kin an sanya mandu da primaire yayi kuma abin da yasa har da an sanya da suka ce ba su zuwa tunda ba cikin kaida ba za a yi su ba su irin wannan tantancewa aka ce an hida su daga aikinsu su insha Allah mun san yanda za mu yi mu kawo gwamnati don ta zanna mu dibi juna mu gyara wannan abu an ga da suka hidda daga aiki a maida su cin aikinku. ku aikin su tantance wakin da aka ce ayi nire a rushe waccan da aka yi ayi yanda ka'ida ta ice yanda nuwakin ta yi ayi gyaran huska a ga abin da za a yi nijar cin ga duka ta mu ce bai kai ba ana buga gaba kowa ya hushi ya ce ba haka ba amma ba mu kai ba inda za mu kai mu ce wani grave problem mai muna sanin gwamnati ita da kanta ta san da a zanna a yi sulhu ya hi daɗi da a yi tankaɗe ta banketa Daga ranar 18 zuwa 19 ga watan Agusta ne kwarin Afukada mai tazar kilomita kalilan da gundumar Ingal ya karbi bikin Tande na farko. Menene ake nufi da Tande kuma wane dalili ne sa aka keɓe biki ga wannan kayan kiɗi na Abzinawa? Bari mu saurari ƙarin haske daga Jul Oge a cikin rahoton Karim Anise. Tande ya samo asali ne a cikin yankin Sahara Tande kalma ce ta buzanci da ke nufin turmi, wanda makera suke sanya masa fata a ɗaure sosai sai ana kaɗawa yana bayar da sautin kiɗa mai daɗi. Wannan shine ake ma tande wanda yake sanya mutum ya yarwa. Sannan akwai kuma tande wanda ake kaɗawa mara lafiya har ya tashi ya miƙe ya samu lafiya. A gaskiya abu ne mai matuƙar muhimmanci. Muna fatan a ci gaba da wannan al'ada saboda yana raya al'adunmu. Ƙungiyar al'adun ci gaba a CD tare da haɗin gwiwar ƙungiyar hijira ta ƙasa da ƙasa ta shirya a ranar jiya da yamma da wani wasa da ake kira wasan kwaikwayo na halartar kowa. wannan wasan kwaikwayo na cikin tsarin rigakafin tashe-tashen hankula a cikin matasa da kuma kaucewa daga kaifin kishin addinin musulunci wakilin mu ali keta ya hiranta tare da muhammadu hama sale daraktan wasanni na kungiyar a ci gaba ga dai karin bayaninsa Wani wasan kwaikwayo ne ake son yadawa masu kallo da aka yi dogaro da kididdigar da aka yi a cikin unguwanni, inda ake son a gwadawa jama'a abin da yake wakana ta hanyar abin da muke haskawa, inda muka gayyaci jama'a da su kalla kuma su kawo mana abin da suke tunanin shine mata. Kun ga abin da muke haskawa yana mayar da hankali ne akan masu tsatsauran ra'ayi da abin yake ci gaba da hayaƙa ga mata matasa inda muna son jama'a su gane ba wai sa an bi ta hanyar musgunawa ba za a tambayi hakoki ko abin da ake bukata a'a akwai hanyoyi da ake iya bi wannan guri ne da OEM ta saka a gaba tare da abokanin hulɗa na dakile wannan al'amari kun ga abin ne yanzu yake bayar da kyakkyawan sakamako Ƙasar Nijar ƙasa ce da ke cikin yankin Sahel da ke fama da batun sauyin yanayi. Mustapha So wani ƙwararre a ƙungiya mai zaman kanta ta SNV ya jaddada cewa ƙasar Nijar itacen girki na kasance muhimmin hanyar samun makamashi ga iyalai. Ana amfani da kashi 97 cikin 100 kuma kashi 95 ya fito daga ice girki, kana kashi 2 cikin 100 ya fito daga gawayi, lamarin da ke sa dole a yi sanya tunani ga jama'a. Mustapha So masanin makamashi mai tsafta a SNV ya yi tsokaci a hirarsa da Jallo Maryama Kanda. Euh, a wajen taron COP ƙasar Nijar ba shakka ta ɗauki wani mataki na kawo shirye-shiryen faɗakarwa na talata makamashi domin amfani a wajen girki sannan duka wanda ya san yadda abin yake tafiya ya sa a Nijar a shekarar 1980 an yi wani gagarumin gangami na tallata makamashi abin ya bayar da kyakkyawan sakamako sai dai ba a cimma gurin da ake bukata ba sannan akwai da yawan ƙungiyoyi da suke suke dafawa gwamnati da kaya musamman ma SNB wanda shekarar dubi da goma sha biyar suka samar da wani tsari na samar da wani makamashi da ake sarrafawa wanda ba sai an yi amfani da ice ba. Sannan akwai wani tsari na aiki da gawayi wanda ake haƙowa a Nijar. Sannan akwai makamashi da ake sarrafawa da itace da dai sauransu. To a takaice akwai da yawan abubuwa wanda al'umma ƙasa ba su san da su ba. Don haka nake ganin ko yanzu ya kamata gwamnati ta ƙara hubasa na tattaro duka waɗannan ƙungiyoyi da suke wannan aiki. A ɓangaren karkara akwai dabarori da aka saba da su, amma duka da haka ya kamata a ƙara matsakaimi wajen wayar da kawunan jama'a. Sannan aiki da waɗannan makamashi ga jama'a da ba su waye ƙwarai ba abu ne mai matuƙar sauƙi kawai a rinka wayar da kawunan jama'a. Yanzu idan na ɗauki misali amfani da gas mafi yawan wanda jama'a suka fi amfani da shi shine wanda kuɗinsa ba su wuce jika goma sha bakwai ba inda iyali suna iya amfani da shi da kuma mata masu 'yan ƙananan sana'o'i a nan akwai buƙatar wannan makamashin ya wadaci jama'a wanda idan gwamnati ta saka tsari da fasalin tallafawa jama'a suna iya samun sauki zuwa kai gare shi Ƙarshen labarin namu kenan da ganar Sido Kalangu a huta lafiya.